to alhamdulillah yanzu ga ni ga indan kaduna inda barkanka da shuwa yawa barka ne inda da farko me zaka fara cewa mutane ku fara gaisawa kafin mu shiga hirar da zamu to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa musulmai da yare da safotan mu gurin da kudu da arewa ta mu namu to salamu alaikum gare ku to inda dai da farko ba za mu ce komai ba abinda za mu fara tambayar inda inda mun ga abokanan wasanka da yawa duk sun kusa karewa sai ɗaiɗai ko irin su shagon mada da dai wanda ba a rasa ba kwanaki mun taɓa yin hira da kai kake cewa kana dab da za ka yi ritaya wai ya batun ritaya tukunna gaskiya ne wallahi a bakin gaba nake lokaci ko nake ja lokaci ne bai yi ba mm. amma in yau Allah ya min lokaci ya kama a yau ma ina iya ce maka na bari lokaci ko nake jira dan kaɗan ba wani mai lokaci da yawa ba mm. in da da yawa wasu suna cewa zaka ka wasu 'yan damban bayan suna yin damba sun hada da wasu sana'o'i wanda suka iya a baya ko inda ya taɓa jarraba wata sana'a Eh gaskiya na taba saboda na yi kafinta tun ina ƙarami na yi gyaran mashin. Mm. Ina ƙarami kenan kuma na koya ɗinki ina ƙarami amma duk da na zo na fara sana'ar damba kuma da sai na watsar da su na bari. To yanzu sai aka ce inda a cikin wayannan abu guda uku da kai da gyaran babur da kafinta da ɗinki sai aka ce yanzu za a mai da inda kan wayannan sana'o'i wacce kake ganin za ka iya wacce kake ganin ka ƙwarance a kai. Gaskiya na iya ɗinki sosai, na iya ɗinki kuma na iya kafinta sosai. Gaskiya. To yanzu na ce na ji ka ce ka iya ɗinki. Yanzu inda an na kawo maka shadda za ka iya auna ni ka fitar da yadda za ka yi ka ɗinka hannaye ka ɗinka ko ina ka ɗinka wando kai komai da komai? Eh zan iya wannan amma gaskiya na daɗe ban yi ba wani abu sai na an ci ni gyara gaskiya ya an gyara mu wasu abubuwan da dama ma saboda akwai abubuwan da na daɗe ban yi su ba mm. wasu dama koyan su nake kuma zo na bari ban iya ba mm. na fara dambe yanzu kamar gyaran babur fa shi ma baka gama iyawa ba ka bar shi a gyaran mashin gaskiya hannu na ya fada saboda kaga ina gwanja inji kuma ina daurawa to yanzu inda a masoyanka kamar yadda kake kai kanka yanzu kake sha'awar ka huta tunda kayi kayi kayi misali ko da ma baka huta ba ka ce tunda kana ra'ayin abin a ranka ba za ka iya rabuwa da shi lokaci guda ba sai zamanto cewa a cikin masoyanka wani yana da gareji yana da gyaran babura sai ya sha'awa ce tun da inda ya iya gyaran babur bari in jawo shi ya zo mu dinga gyaran babur in an tashi daga gyaran babur in yamma ta inda ya toye gidan dambe za ka maraba da wannan zan yi zan ji daɗi sosai gaskiya hmm. zan ji daɗi in haka ta faru lokaci kenan ta kama hmm. irin wannan lokacin dama nake jira hmm. Allah ya kawo mun lokacin da Allah zai sa ga wani sana'a wanda zan dinga yi kwakwara wanda zan dinga samun abin da zan ci in sha in taimaka ma na ƙasa da ni to ina godiya da wannan ranar ina fatan wannan ranar Allah ya haɗa da shi to inda gyaran babur ya kunshi abubuwa da yawa da yawa kowane bangare inda ya fi kwarancewa? gaskiya ni dai gaga yi mafi yawanci ni na fi sabis in mashin mm. ka kwance ka kankar fulogi ka kankar waye ka kankar talansa eh. yawwa na fi kwarin jawa wannan eh gaskiya kace yanzu dai inda a shirye ki in an kira shi harkar kanikanci zai zauna ya yi ko da zai zo gidan nan man an tashi daga kanikanci ya dinga towa a shirye nake da wannan lokacin inda Allah ya da wannan ranar To masu kallon mu dai kuna ji mu da inda inda muke tattaunawa muna kan gundarin kan sana'a kuma saboda haka wannan bangare kenan ko da Allah ya sa a masoya wanda in ya ji ya yi daidai da irin harkar sana'a da yake yi zai iya inviting din inda a taimakawa inda ya ci gaba da wannan sana'a sannan lokaci ya yi ya iya zuwa gidan nan in yana da ra'ayi bayan harfa inda. To yan uwa roƙo nake gare ku. Mm. 'yan uwa masu san mu da ra'ayin abin da muke yi. Hmm. Ina roƙo gare ku yanda Allah ya taimake ku. Ubangiji Allah ya buɗa muku don Allah don annabi. Don arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku taimaka mana yanda Allah ya taimake ku. Allah ya raba mu da wannan abin da sana'ar da muke don gaskiya mun ɗauke da lokacin da muka fara sana'a ne mm. amma kuma daga bayan baya kuma ka gane muke ɗan shan wahala a cikin sana'a amma ba wai wahala muke sha sosai ba muna da roƙon Allah ya yi mana kawai Allah ya ce ga lokacin muwa mun wato in dai kana ka fuskanci mu misali kamar sana'ar da ta ƙarfi ce kuma ƙarfi ya fara ja ba kenan gaskiya ne ka san komai lokaci ne mm. duk kuma abin da ake so a yi a sana'ar dambe mm. mun yi shi to yanzu misali inda kamar yadda kai wannan roko kuma masoya suna nan duk duniya za su ji mu da kai ba mu san abin da Allah zai yi ba shi kaɗai ya bawa kansa sani wani zai iya cewa bari in taimakawa inda akan abu kaza shi yasa nake ma wannan tambayar nake cewa wannan abu kafa yau idan wani Allah Ubangiji yayi da rabon ka tarar rabon za samu sana'ar da zaka ci gaba ka yi shi yasa nema wannan tambayoyi akan me kafi fi yanzu Allah ya sa wani ya ja ka harkar tela ya sa ka a ɗaki a guri ko wanduna aka ka ci gaba da yi ana nuna ma kana tattakawa kana haɗawa za ka iya aikace ko? Zan iya kuma na iya saidawa ina dinkawa ina saidawa. Ah, yanzu misali kamar idan aka ɗauki kaya aka ce ga su misali an baka a ce ka a ɗinka ka kewaya ka yi talla ka siyar za ka iya? Zan iya wannan insha Allah zan iya. Mun gosu suna da kamar girman kai za su ka kamar su a da celebrity ne sai mun yi don ba duniya an san su ba za su iya rike ba hannu su sana'a ba. Eh gaskiya ne amma kuma duk abin da baka da shi baka kirari da shi. Hmm. Duk abin da nema za ka yi eh. a hannun wani ka samu dole ya kafa karkashi ya ka saboda ta wani hanyar dole an fi ka hmm. sai ka roƙa za ka samu. Gaskiya ne. ta wani hanyar kuma wani wani ya fi ka ne dama haka rayuwar da ke gaskiya ne to masu kallon mu dai kuna jin mu da wato indan kaduna wanda ya yi dan roƙonsa da taimakon da yake so na ɓangaren harkar sana'a sau yana so ya dinga haɗa da wata sana'ar hamma don ban ya fita daga ransa ya haƙura ya huta haka kamar yadda kuka ji mun tattauna da shi a ɓangaren eh, a ɓangaren eh, eh, kanikanci da kuma tela da kuma abin da ba za a sani ba inda me magana ka ta ƙarshe bukata na ƙarshe yan uwa duk wanda Allah ya wa arziki ya ba dama don Allah dan annaba a taimaka mun a taimaka mun a taimaka mun duk abin da Allah ya bani ina godiya da shi Don a yanzu haka ma zama da ake gida an dame ni in koma gida to na koma gida babu wani sana'a da zan yi mm. sai dai wani wuri da aka buɗe mun amma wurin da aka buɗe mun ma yana bukatan gyara kamar me me aka bude ma a ko wani shago da aka bude min a gida to shagon me a ciki kamar dai ana so da abin da nake ra'ayi na sana'a su zuba in dinga sai da an zauna kamar su kayan tireda ko provision ko menene haka yawwa yanzu inda sai aka ce ga jari yanzu an ɗauko an baka ka je gida ka zauna ka yi wannan sana'a kana tunanin za a daina ɗan ganin kyallin ka nan sai dai da ra'ayi wata ranka leko da yaddan Allah ya kan zai ya kan ta faru insha Allah masu kallon mu kun ji ni da inda kuma insha Allah rabbi muna tunanin in Allah da za a dace kamar yadda kuke kallo muka tattauna da shi duk wanda ya taimaka wa wani shi ma Allah zai taimake shi ni ne dai naku musubawa Kano YouTube a koda yaushe wanda muke zakulo muku irin wayannan abubuwa wanda kuke kallo saboda inda dai ya bada gudummawa a harkar wasan dambe fiye da inda ba ku zato kuma dama shi wasa lokaci ne in Allah ya kawo lokaci sai canji ya zo muna muku fatan alkhairi a ƙarshe me zaka cewa masoya yan uwa ubangiji Allah ƙara danƙon zamanci Allah ya ban mu tare wanda ba sa shi Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka kare musu dukiyar su duniya da lahira Allah ka ba mu hanyar da mu ci mu sha mu samu wanda mu za mu taimakawa Allah ka ba mu wannan daman dan albarka annabi da alkur'ani To, mun gode, mun gode, mun ku ci gaba da biyo mu ni ne dai naku Musbahu Kano YouTube. A koda yaushe mun da bakin daga sai inda ta yi. Muna so ku ci gaba da biyo mu in Allah da za ku ringa ganin abuwa updates na wasanni insha Allah. Kuma ina ƙara gaya muku ina sai da shaddodi da manya-manyan takalma da abubuwa duk wanda ya kamata wanda muke siyarwa. Kuma insha Allah rabi da agoguna kai har da kayan kwabobi muna da wata babbar kasuwa wacce muka buɗe kasuwar duniya wannan kasuwar duniya da muka buɗe ta kawai muna zuba kayayyaki ne wanda kai kanka in kana da hajar ka wacce za ka siyar za ka iya kira na ka turo min ita kuma Allah da za a siyar muna kai wobil ko ina ne da kaina yanzu haka towa ne garin Abuja na to da shaddodi wanda na kakkawo wasu wanda suka siya da takalma kuma alhamdulillahi na mato da wasu kuma a haka ana samu ana ɗan siya ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗai a haka saboda haka ku ci gaba da biyo mu in Allah ya so yarda kamar yadda nake ƙara gaya muku wanda zai neme mu a lambar whatsapp don ya ci gaba da samun wasannin mu a koda yaushe zai sa 070 yawa 92 59 83 ni ne naku musbahu kano youtube in Allah ya so yarda